ganin cewa akwai bukata mutanen da wannan kafar ta facebook suna da bukatan kila a fara karatu daga tushe kafin irin wannan karanci karanci muna da wajajen karatu na mashikantar da sahihu muslim suna ne abi dawud aikatar da manyan littafai to amma daga baya sai muka ga cewa akwai mutanen da fa dama ba daga sama ya kamata a fara ba ya kamata a fara daga tushe ne akwai mutanen da ya ba su da na kasan muka je sama ba daga sama muka fara ba gaskiya kafin mu karantar da wa'annan littafan na muslim abu dawuda da bukhari sai da muka yi arba'una hadis sai da muka yi umdatul ahkam sai da muka yi bulugul maram sai da muka yi Usulus salasa sai da muka yi Usulus salasa sai da muka yi kitabut tauhid sai da muka yi qawaidul musla sai da muka yi kananan littafai da yawa muka yi su muka gama sannan muka fara wa'ancan littafan amma lokacin da muka yi can manyan kananan littafan karatu ne wanda ba a ɗauka da yawa musamman ba a yi mai irin wannan ɗauka baya yawo baya shiga social media kuma shi karatu ba a kosawa da shi ko da yaushe in an taso ana bukata akwai masu tasowa akwai wanda ko da aka yi wa'ancan karanci karancin ba haifai ba abinda nake nufi mun fara wa'annan karatu karatu shekara goma sha ɗaya da suka wuce akwai wanda ko da aka fara hankali ne bai yi game da gefen karatun ba akwai wanda ko da aka fara bai kai ya saurari karatu ba Zaka jama'a suna kara yawa kuma ana kara canzawa ana kara bukatar faruwa daga tushe. har yanzu ba a wuce koyar da fatiha ba har yanzu ba a wuce koyar da ahlari ba har yanzu ba a wuce koyar da abubuwan da ake ake so a sani na ƙasa ƙasa ba don haka da muka ga akwai bukatar haka sai muka fara da karatu arba'u na hadis da niyyar shi za mu yi muna yi saboda Allah ya samu abin karbuwa mun ga abin ya karbu ga mutane kuma sun amfana kuma sun ji daɗi kuma sakon da muke son mu isa sai muka ga Allah ya kama muna ya shiga ciki kuma sakon ya samu isa sai mu ga zai hana mu ci gaba da wayannan kananan littafai wanda yake ba za su kallafa mu abubuwa da yawa ba shi fa'ida wayannan kananan littafai shine shi mai karantarwa baya bukatar sai yayi wani dogon bincike da yawa abubuwa ne wanda an saba karantar da yaran su sannan mai saurare shi ma zai samu sauƙin fahimtar su bisa ga ɗauko babban littafi in ka ɗauko babban littafi wanda muna karanta da manyan littafan kuma ba dainawa za mu yi ba wannan satin za mu dawo karatunmu na sayi muslim sati na sama za mu dawo karatunmu na sanani abi dawud da wasu littafai da muke yi to amma in kana karantar da babban littafi ga mutumin da yanzu yake farawa to kana ƙara sa shi rudani ne wataran wataran kuma bai ma fahimta inda aka sa gaba to amma in da ƙasa ka faro mai da ƙasa na manya ana nan tunda akwai inda su ma sun yi ƙasan sun daɗe suna yi don haka su ma ana nane musu na sama sai kasance an samu balance kowa ya samu fa'idar da ya kamata cikin abin da muka ga ya fara da shi ba muka ga ya kamata mu kara bayan mun gama arba'una dai shi ne qur'ani tunda dai ana buƙatar ƙur'ani mutane da yawa suna buƙatar da suke karatun fatiha suna buƙatar da suke sai muka sa karatun ƙur'ani gane kullar ba da alhamis da safe karfe bakwai zuwa karfe takwas na safe a wannan kafar da ta facebook wanda kuma hadafin wannan a faro daga tushe ba za mu yi ta yi hakko yaushe ba ne a'a akwai inda za mu kai karatun ƙurani muna son mu kai amma ne alalakalla ya kasance cewa mutum ya iya karanta daga kulawun rabbin nasi zuwa amma kuma ya iya fatiha to yana da tushe yanzu in sai ka ci gaba da karatu ya zan ɗalibi na kwarai sai ya koma makaranta idan kuma na sallah yake bukata su sun sai sallah duk wanda ya iya daga amma zuwa nasi ya iya fatiha to ba dole dama sai kowa ya zan malami ba daga nan ina sun ya zan malami ko ya sun ya zan ɗalibi na kwarai kafin malami to sai zai zuwa makaranta dama ya faru ya faru daga tushe in kuma a'a wanda ba zai samu zama koma makaranta bane kamar yadda muke tsammanin jama'a da yawa da ke sauraron mu to ya samu dama abinda zai sallah da shi yanzu ya yi karatun fatiha ya yi karatun ƙananan surori wannan shine daidai sai muka ga cewa kuma ranar asabar da lahadi bari mu sa karatun al-usul salasa al'usulu salasa wannan littafin al'usulu a salasa wannan littafin na tauhidi wanda za mu din karatun shi da yadda Allah ranakun larba da alhamis ranakun asabar da lahadi ranakun asabar da lahadi shi kuma karfe biyar zuwa shidda wata abin da ya samu karfe biyar na yamma kamar yadda kuka ga mun fara yanzu ranakun atanin da talata da daddare irin lokacin da muka yi karatun arba'una hadis shi kuma za mu yi ahalari kun ga duk wa'annan faruwa daga tushe ne ƙur'ani mun ce za mu kai amma sai mu tsaya nan daɗin shi intanet baya mantawa karatun yana nan a page ɗin nan wanda bai samu ya kalla ba yanzu ya an jima ko gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko wata mai zuwa ko shekara mai zuwa shi kuma Usulun salata da muka fara muna fatan za mu kai zuwa kitabu tauhid ne in mun yi wannan littafin mun gama sai mu karanta kitabu tauhid shi ma sai mu tsaya nan shi kuma ahalari muna fata in mun gama ahalari mun sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin suna koyar da sallah ne to duk wanda ya samu nan ya samu arba'una hadith ya samu usulul salasa ya samu kitabut tauhid ya samu ahalari ya samu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu qur'ani zuwa amma to lalle ya fara daga tushe insha Allah shi tushe ya gama da tushe an gama foundation sai wanda ke so ya zan dalibi sai ya koma wajen ci gaba da karatu ga malamai kafin dawo magana game da wani littafin da zamu karanta abin da ke son mutane su sani duk lokutan da muka sa misali facebook akwai masu kallon mu daga kasashe daban-daban kamar da kun sani yanzu haka yana magana wasu mu suna sun ku suna mu daga Saudi Arabia bayan mun fara cikin wanda suke contacting din wasu daga Saudiya wasu daga China wasu daga kasashe daban-daban Malaysia wasu daga kasashe daban-daban wasu daga Nigeria babu wani lokaci da za mu sawa wanda zai daidai da kowa in mun sa wani lokaci da safe wani bai da da safe in mun sa da daddare wani bai da daddare in mun sa da yamma wani bai da yamma za ka mun sai mu dibi lokacin da ya fi muna sauki tun da abin nan yana nan online in aka karanta bayan mun tafi ya tashi da live yana nan za ka wanda da yamma yake da lokacin karatun safe sai ya zo da yamma sai ya karanta sai ya diga yanan aje wanda da safe yake da lokaci karatun yamma gobe da safe sai ya zo ya diba ya saurara don haka lokacin da muke su muke da bacin muna da wasu ayyuka da yau da gobe to sai muka ina muka tsaya muka yi ta muka ga waɗanne lokuta ne abin zai fi zo muna da sauki wanda za mu iya ci gaba muna yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul amali ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwa aiki ga Allah wanda zaka iya ci gaba ko da dan kadan ne gara minti 30 da zamu iya yi har sati biyar da lokaci ɗaya mu zo mu yi awa biyar kuma ba za mu sake iya yi ba za ka wa'ina lokutan da kuka ga muna bai su ne a gare mu bayan mun diba shallul tsimu haka kayan aiki da kuka gani wata a ga wani allo daban wani ga wani wuri bai mai ba wa'annan su abin da muke da shi juhudu mu killan na abin da muke da shi bai hana duk wanda ya ga cewa ko wani gyara da yake so yi ba ana ana maraba da shi domin abu ne wanda zai wa al'umma Allah kalla mun mutsa mun bada lokaci kuma mun bada wasu kayan aiki da yawa amma bakin kayan aikin da ake ganin mu su su ne karfin mu su ne muke iyawa kuma duk wanda ya ga cewa ko wani abu da zai improving wani abu zai iya karawa kila yana technical know-how ne kila yana da wani abu ne da bai ba amfani da shi kuma yana amfani da shi yana gani ya kamata a sa shi cikin kaza zai ba da ma'ana kaza to muna maraba da da wannan akwai matsalar sauti ne okay to muna muna maraba muna maraba da wannan amma dai yanzu abinda muke iyawa shi muke da shi kuma muna fata abubuwan su ci gaba ina godiya ga mutane da yawa daga wajaje daban-daban akwai daga saudi arabia akwai daga maiduguri akwai daga china akwai daga wurare daban-daban da suka nuna damuwa kuma suka nuna cewa suna da wani gudunmuwa da za su iya bai domin a ƙara kyawun irin na abubuwan kuma suka nuna su wannan ya yi kyawu duk lokacin da kaga abu bai tafiya da kai tsammani to kamata ka bada gudunmuwar da zai tafiya da kai tsammani ba kushewa ake ba ganin yake a ah, wayannan mutane suna da allo wanda yake allon da ake rubuta lokacin karatun Qur'ani to suna bukatar allo kaza kenan to ni zan kawo allo kaza domin a yi amfani da shi ga jama'a wannan shine action speaks action speaks louder than voice in ka nuna da aikace ya fi a magance da ka muna gode ma jama'a duk da suka nuna su da wanda suka bada shawara da wanda suka da gudunmuwa domin ganin cewa waɗanda abubuwan su taho yadda ya kamata don sai littafin da za mu yi sunan shi al-usulu salasa nawa aka sai muku naira hamsin ko saba'in hamsin ko saba'in naira hamsin za haka wannan littafi abinda muke fata duk karanci karancin da muke mu da lokacin ake na ƙwar'ani da lokacin da muke na tauhiri, da lokacin da zamu ahalari muna fata kowa ya sai wa'annan littafin karatu ne muke ba wa'azi ba in wa'azi ne zamu rufe littafi sai mu aje sai mu ce ya ku jama'a kaza kaza kaza mai usulu salasa ya ce kaza mai ahalar ya ce kaza sai a yi ta kawo a yi ta lodowa a littafi don karatu ne muke ba wa'azi muke ba akwai bambanci tsakanin karatu da wa'azi wa'azi shine a zo babu littafi sai a aji sai ce ya ku jama'a ku ji tsoron Allah yanzu ana kaza ana kaza haka za kaza babu kyawu ko mai alari ma ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan haka na hadisi ya inganta cikin kaza wannan shine wa'azi abu ne mai kyawu yana zaburantar da mutane yana wa'azantar da mutane yana sa mutane su dawo ga addini wannan kuma shine karatu shi da shi ake zama mallan ko ɗalibi ya kasance kana littafi shi bambancin wa'azi da karatu shine wa'azi za a yi maka yau gobe a ɗauko wani topic yau a maka game da riƙon gaskiya gobe a maka game da amana jibi a maka game da alƙawari shi kuma karatu an san inda aka tsaya jiya yau an san inda za a tashi an yi daga nan zuwa na an yi sadara biyu uku an yi shafi daya biyu uku gobe an zo za a ci gaba daga inda aka tsaya za ka karatu muke yi muna fatan kowa ya samu wannan littafin sunan shi al-usulu salasa littafi ne naira hamsin ake sayarwa naira hamsin ake sayarwa ya kamata a same shi a kasuwa sai kasance cewa ana bibiyar mu shi zai sa ma in muka yi karatu baka fahimta ba sai ka koma ɗauko littafin ko kuma in tambaya za kai sai ka tambaya wani waje da karatun ya kage ma ka san menene karatu na cikin littafi kuma ka san menene bayanin da malami ya yi wasu mutane na kama min min karance karancen kamar da kuke gani saboda yanayin lokaci da wasu uzura don haka ba mamaki shi ma wannan da nake wata ranku ga wani ne ya zo ya kama min ɗaya daga cikin dalibai na ya zo ya kama min wannan ba wani ba abin faduwa ba ne abun daidai ne a saurara don shi karatu ne yana cikin littafin duk abin da a cikin littafin shi zan karanta shi ma wanda ya zo ya kama min duk abin da a cikin shi zai karanta kawai zaka babu cewa wannan fuskar nisa saba da ita ko wannan malamin ne sani ko kaza kaza kaza malamin shine wanda ya rubuta wannan littafin kuma shi za mu karatu wannan littafin sunan shi al-usulus salata littafi ne karami sosai a girma amma babba ne a ma'anonin da ya kunsa littafin shi ake fara karatu da shi a tauhidi zaka wanda yake so ya fara karatun tauhidi yanzu da wannan zai fara zaka don shi muka ce a faro daga tushe mafi yawa in za a karatun hadisi daga arba'un hadis ake farawa don shi muka faro da arba'un hadis in za a karatun tauhidi daga al'usulus salata ake farawa shine tushe haka yanzu za mu faro daga tushe wata me ma'anar wannan maganar duk wanda bai taba zuwa wata makaranta ba shi bai taba makaranta a rayuwa ce ba in yazo zai saurare mu daga yau zai za mu fara daga inda wanda bai taba zuwa makaranta ba wanda bai taba zuwa makaranta ko baka taba zuwa makaranta ba ko kuma kai karatu a da yanzu ka manta to yanzu za mu fara da kai za mu tafi shine ma'ana a faro daga tushe littafai na ƙasa ƙasa su za mu yi a wannan kafa da yadda Allah don haka kamar Qur'ani ne an faro daga Fatiha daga ita ake farawa kowa ma daga ita yake farawa don haka wannan littafin sunan shi al-usul salasa wata ya muna magana game da wasu asulla guda uku wasu abubuwa guda uku wato duk littafi yana magana ne game da wasu abubuwa guda uku na farko sanin Allah ka san Allah da dalili yanzu wannan littafin bayan mun gama karatu ne ya tambaye ka waye Allah zaka ce Allah shine kaza shine kaza saboda ya ce kaza saboda ya ce kaza saboda annabi ya ce kaza Allah shine wanda ake wa kaza Allah shine wanda ka kaza shine wanda ka kaza wannan littafin abin da zai koya mana kenan asali na farko na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye annabi sallallahu alaihi wasallam ka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ka su zaka ce annabi sassanin shi shine wane wane dan wane kuma ga kaza ga lokacin da aka aiko shi ga da abin da ya fara da awa daga baya kuma aka kara mai kaza aka kara mai kaza ga ya ga yadda yake wannan littafin na uku addinin musulunci zaka san menene an ce maka me addinin musulunci kai me kace musulmi kace ya ce me musulunci to wannan littafin shi zai koya muna don haka abubuwa uku wannan littafin zai koya muna wayannan abubuwa uku masu matukan muhimmanci wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka famul imani ma rabiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wa nabiyya ya dan ana zakin imani duk wanda yadda da Allah a matsayin ubangiji ya yadda da addini a matsayin musulunci a matsayin addini ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah kuma annabi zaka wayannan abubuwa su zaka sani a basic a farkon farawa yanzu ba sani irin wanda kai ba cewa Allah ka ci da Allah zaka yi wannan tambaya ana cewa ba kai zaka yi wannan tambaya a ba haire shi ba yanzu sani na basic wanda ke kai musulmi kake eh to an ce maka ya zaka gane ubangijinka to shine wani littafin zikantar da mu ga alamomin da ke gane ubangijinka ya ake gane annabinka in muna bayani yanzu a tashe ka wata ran cikin jama'a kila karatu ya kai ka wata ƙasa ko kasuwanci ya kai ka wata ƙasa ko wani gari sai a ce ga wani ya ce musulmi ne don Allah ta shi kai muna bayanin annabi Muhammadu nan da ake cin na musulmai sallallahu alaihi wasallam sai muna bayani ne na minti biyar menene shi sai in ka karanci wannan littafin zaka san da me ya kamata ka fara ka ce shine wane dan wane ga da aka aiko shi ga abin da aka aiko shi da shi ga kaza shine wannan wannan littafin zai maka bayani sai a ce a ah, ga mu da wani bawa Allah ya ce musulmi ne don Allah ta shi kawo mutane bayanin menene musulunci to sai ka faro wannan abin da a cikin wannan littafin shine abin da ya kamata ka fara ma waɗanda ba su san menene musulunci ba so ɗaya sannan suka fara jin musulunci za ka yi musu bayani sannan suka fara jin annabi sallallahu za ka yi musu bayani sannan suka fara jin Allah ka je wani waje a ce wayannan Allah suka bauta ma Allah sarki muku kaga Yesu almasihu muke bauta ma muku kaga gina muke bauta mu kuma shanuwa muke bauta ma wannan beraye suke bauta ba ga sun ce Allah suke bauta ba to Allah menene Allah ne imuna bayani ne in za ka bayani ne wannan littafin ya zo ma yadda za ka yi Zaka ya zo da bayanin menene Allah wane ne Allah ya ake gane Allah ya zo da bayanin wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mi ake bayani ne ga wanda ba san shi ba ya zo muna da bayanin menene addinin musulunci saboda muhimmanci wayannan abubuwan duk aka gama kiran sallah sai annabi ya ce munana ta su an gama kiran sallah cikin addu'ar da aka yi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya so biyar ayi ne annabi ya umurci musulmi ya dinga maimaita wayannan to wai menene ma'anar wannan addu'ar da muke karantawa ta rajitu billahi na bil islami dinan wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulahu wa nabiyya shine wannan abin da a cikin wannan littafi don haka zamu karanta zamu fara karatun wannan littafin wannan littafin kafin ya kai ga muna bayanin su yayi muqaddima abin da ake kamar introduction da kowa ka yi na littafi ne don haka yau zamu fara da muqaddima bismillahir rahmanir rahim al usulus thalatha asulla guda uku wanda ya wajaba musulmi ya sani to ba sai fara muna mukaddima cikin muqaddima sai ce eh, ilam rahimakallahu ka sani Allah yayi maka rahama kai mai saurare ka sani Allah yayi maka rahama annahu yajibu alaina cewa yana waje ba gare mu ta'allum arba'i masail cewa mu koyi matsaloli guda hudu kamar yana gaya muku zan so ku sai wannan littafin naira hamsin ku bude kuna biyan mu duk abin baka gane ba a karatu na gaba sai ka rubuta a comment kawai ni ban gane fassarar nan ba in ka saurara bayanin da aka yi bai yi ma ba sai ka yi tambaya a ciki don kamala ya ce yana wajaba gare mu matsaloli guda hudu e, ilam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu yajibu alaina cewa yana wajaba gare mu wa arba'i masail mu koyi matsaloli guda hudu al'ula na farko al'ilmu ilmi wajibin mu ne kowane mu ya kasance yana iya nemi ilmi me ilmi huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi shine sanin Allah da sanin annabi ne an daɗe yana ce maka Ilimi, ilmi masu ilmi da ilmi aka kaza wai meye ilmi a shiga abin da ilmi nan shi ne ma'rifatullahi sanin Allah wa ma'rifatu nabiyhi da sanin annabin shi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da sanin addinin musulunci da dalilai duk aya ko hadisai da kaji suna magana game da falalar ilmi wannan suke nufi wanda ba shi ba zai iya shigowa ciki amma bayan wannan ya shigo in mutum ya san Allah ya san annabi ya san addinin musulunci da dalilai to physics ma ilimi ne wanda yake samun lada in ya karanta chemistry political science duk wani ilimi ilimin kanikanci amma bai san Allah ba bai san addinin musulunci ba duk ilimin da yayi wahala yake yi duk noman da yayi wahala yake yi haka ana cewa mala'iku suna fika-fikansu ga ɗalibin ilimi ne sun yadda da abin da yake mutum bai iya sallah ba mutum bai san Allah ba bai san annabi sallallahu alaihi wasallam bai san addini ne ba yana koyon physics ta ce mala'iku saboda girmama shi <laughs> suna aje fikafikai kenan har da kafirai kenan babu bambanci har da rai kenan inda ya shiga makarantar boko mala'ika ya gane na girmama shi kuma hanyar aljanna ce yabbi tunda annabi ya ce wanda ya bi hanyar neman ilimi Allah zai sauke mai hanyar aljanna sai da hadda kafirai kenan ma da sun shiga university shi kira shiga aljanna a'a to ba ai ilmi suka je nema eh amma ilimin da ake nufi shine sanin Allah da sanin annabi ne da sanin addinin musulunci idan musulmi ya san wannan ilmin to duk ilmin da ya kwaso daga baya ya dawo shi ma zai kasance ilimi ne da ake samun ladan ilimi ne mai amfani ba kamala ya ce musani yana wajaba ga yin san mas'aloli guda hudu da farko shine ilmi me ilmi har yanzu ina maimaitawa ga wanda bai sai littafi ba har yanzu an tambaye me ilimi sai ya ce huwa ma'rifatullahi ilimi shine mutum ya san Allah wa ma'rifatu nabiyhi mutum ya san annabin Allah wa ma'arifatu dinil islami mutum ya san addinin musulunci bil adilla da dalilai ya kasance cewa wannan shi ake ce ma ilmi ka abu da ke waje ba gare mu na farko ilmi asaniya a matsala ta biyu abin da ke waje ba gare mu al'amalu bihi mu yi aiki da ilmin kuma ilmi ba tara shi kawai ake ana ajiyewa ba dole a yi aiki da ilmin kuma asalisa matsala ta uku adda'awatu ilaihi dole sai mun kira wasu zuwa ga ilmin sai mun kira wasu zuwa ga ilmin sai mun yi da'awa da'awa ba shi ba ne yawa ah, kai ma sai ka buɗe facebook sai ka buɗe facebook page kai ba ka dinga koyar da mutane a kai ma sai an naɗa ka limamin masallacin juma'a ka hawo minbari ko kai ma sai ka buɗe littafi kana koyar da mutane ko sai ka ɗauki lasfika ka je kana da'awa ko sai an saka rediyo ba duk shi ake nufi ba Abin da ake nufi da da'awa shine ka kira mutane cikin addini wannan duk ya shiga ciki haka kuma lokacin da ka ga matarka ta yi ba daidai ba ka ja hankalinta lokacin da ka ga mijinta lokacin da ga mijinki yi ba daidai ba ki lura da shi ki koya mai lokacin da ka ga ƴaƴanka sun yi ba daidai ba ka koyar da su ga yadda ake lokacin da ka ga makwabcinka lokacin da ka ga mahaifinka lokacin da ka ga dan uwanka abokin kasuwancinka lokacin da ka ga wani waje da ake yin abin da bai dace ba ka je ka yi magana aka canza ka yi da'awa da'awa ba dole sai da facebook ba ba dole sai da social media ba ba dole sai da loudspeaker ba ba dole sai da mimbarin masallaci ba sai sai da radio ko tv ba a'a da'awa shine kawai ka ga ka koya ma mutane addini ka jawo su zuwa ga addinin sanadiyar ka wani ya musulunta wannan shine babbar da'awa sanadiyar ka wani da baya sallah yanzu ya dawo yana sallah wannan babbar da'awa sanadiyar ka wani algushi yake yana cutar da jama'a yanzu ka mai wa'azi ka mai da'awa ka koya mai karatu ka nuna mai daidai ya daina ka yi babbar da'awa da aure zai mutu ka shiga kai kai kaya musu ga abinda Allah ya ce ga abinda Annabi ya ce kai babbar da'awa wani ke ta dukan matar shi ka je kai mai wa'azi ka nuna mai ba daidai bane wata ke ta wa mijinta babbakun maganganu ko take zagin mijinta tana yin bata mai da'a ka kije ki nuna mata ga yadda ya kamata ta yi daidai kin yi da'awa don haka abu na uku shine addawa arabi'a matsala ta hudu asabu alal adha hakuri da cutarwar mutane yanzu abubuwa hudu yake waje ba mu sani na farkon su mu koya na farkon su ilimi mu koyi ilimi na biyu mu yi aiki da shi mu kafin ka je ka dinga koya wa mutane na shi ba daidai bane ka zo makaranta domin in zan mai wa'azi kayan ka zan mai wa'azi domin ka fara koyo kai kanka ka yi aiki da shi abin da ka je makaranta aka koya ma na farko kai za ka aiki da shi sannan shine aiki da shi na uku kuma ka kira mutane zuwa gare shi na hudu ka yi haƙuri don ka kira mutane wahala suke baka annabawan Allah wasu da suka kira mutane yanka su suka yi suka raba su biyu wasu jefe su suka yi wasu kashe su suka yi annabi sallallahu an jefe shi da dutse jini daga kai ne har ga takalmi ne saboda da yayi da'awa zuwa ga Allah an koye daga Makka ya koma Madina aka bi shi Madina aka yaƙin Badar da shi aka bi shi Madina aka yaƙin Uhud da shi aka bi shi Madina aka yi Ghazwatul Ahzab da shi wata in kana da'awa zaka samu tsangwama ta mutane yanzu alhamdulillah muna cikin lokacin da ba a wa mutane aka sai nadiran amma wani zai ce da Allah wannan aikin banza ne wannan me yake yi yanzu shekara da shekaru ake yi shekara ake yi chip a gidajen rediyo da gidajen talabijin ana sa wasa kwaikwayo ana sa shirin matasa duniyar matasa ana sa duniyar 'yan siyasa ana sa kamfen ɗin 'yan siyasa ana sa uwar gida waye in baki ba gida ana sa duk wani shiri daidai ake yi da azumi ya yi wani ɗauki tafsiri aka sa sa ah, mutane yunwa suka ji da Allah misa za a sa tafsirin azumi wannan shi ce wasu sabru al'ada sai dole in kana da wasu kai haƙuri da cutarwar mutane duk abin da ake sa shekara ɗaya ta ƙare na banza a gidajen rediyo duk daidai ne ba wanda ke toya ce jama'a yunwa suke je don Allah da gidan rediyo ya kamata ma a kashe shi ka kudin da aka kashe ba mutane abinci kowa ya koshi kide-kide da fina-finai da ake sawa da wasan kwaikwayo da raye-raye da ake sa shi ne daidai jama'a na bukatar wannan ya za a yi jama'a babu wannan to jama'a yanzu za a sa tafsirin alkur'ani daga malami kaza sai a ce a'a wallahi mutane yunwa suka ji da kuɗin nan za a sa tafsiri a ɗauka a ba mutane abinci don Allah wannan magana ta yi gaba da daidai duk mai hankali ya san ba kama da daidai ba ya san shaidan ne ke kawuwa inda awa kake yau za a ce sun ka kai a san <laughs> za a ce kwaɗai gare ka misali mutum zai zo inda kake fa ya ce maka dun Allah ina da bukata wajen wani kaza kaza kaza kaza ya fi sauraron ka je kai mai magana in kai kaje a matsayin ka na malami sai wani ganga ce nan kwaɗai na gan su gida kaza wannan mallaman kwaɗai gare su na gan shi gidan gwamnati wannan mallama shine wasabu alal azafihi duk wannan sai yi hakuri da cutarwar mutane inda ce kai ga Allah zaka kira to kamar tufafi kake fari pat da igon bakiya akwai yanzu ana ganewa mutane suna suna ta bibiyar ka bibiyar kawai suka don kakka yadda kai mai saurari a yi amfani da kai wajen cin zarafin malamai kakka yadda akwai ajanda ce ta musamman yanzu akwai wanda a nan kafin facebook ya zo ya ce kwanaki da aka yi kashe-kashe a a gefen sakkwato da katsina da zamfara kashi kashe nan da aka yi ta yi na bandit wallahi duk mallamin ɗan kaza-kaza da ya koma hawan jiro ya yi muna wa'azi sai mun ci kaza-kaza ta yi mista gwamnati ga ana ana ta bandit ana kashe mutane mallamai sun ƙi zuwa su yi magana sai ka aza wannan abin da yake so mallamai su yi magana ƙarya yake ba haka yake so ba zan gaya ma me yasa sai ka aza sai aka samu wani mallami a Abuja ya yi hudu ba a mimbari sai yi ma gwamnati zafi kaga wancan kamata ya ce masha Allah ga irin mallaman da muke so wai sai faɗi kalma ɗaya ta turanci da hausa yake yake tafsi yake hudu ba ya faɗi kalma ɗaya ta turanci ba daidai ba sai koma ɗauko shi da Allah haka aka turanci ka ka da dariya kawai so yake ya bata ya ɓaci mallanta kawai to kakka yi tsammani in ka ji irin wani yana cewa mallamai sun kiwa gwamnati magana kakka yi tsammanin mallaman da cewa gwamnati magana za su cire ga waɗannan mutane a'a in suka za su kama kuskure ne duk Allah ji ya jena wa gwamnati magana don Allah ji ya yi shubewa gwamnati magana <laughs> naka duk abin da ya sai kai kwandemin ne don yana mallami to kai kaka yadda ka shiga cikin wannan domin babu riba sannan kai kuma malami mai da'awa a alal azafihi sai ka yi haƙuri da cutarwar mutane ai laifin kaɗai don ka ce jama'a don Allah ku zo ku bi Allah da cewa kai a ah, ya kamata hili rare rai ba a zagin wa'annan da wake wake za mu so da sabon fim za mu zo da sabon mubi za a zo da sabon kaza babu mai zaginka. amma tun da ka ce Allah to sai shedan ya zo ya ce mawa ne ji ba ka gani da Allah kaza zane ji ba gani bai sa hula ba ji ba gani hula ta yi kyau da yawa ya za a ce mallami ya sa hula mai kyau haka in ya je ya sa wata abin gaci don Allah ji mallamin ga kazamai don Allah ko ka sa ɗan tufafin da za ka zo jama'a su ka? biyu <laughs> da kai ba ka tsira wayannan ajanda ce tana nan na kai kai amfani da kai daga yau yanzu ka karanta kana da ilimi an ce abin da ke waje ba shine abubuwa guda hudu na farko ilimi na biyu aiki da shi na uku a kira mutane zuwa ga wannan ilimin, na hudu kuma a yi haƙuri da cutarwar mutane shine wasarwa ala al'ana fihi saboda me daɗin wannan littafin da ya gaya ma zai gaya ma dalili sai ya ce li qaulihi ta wa dalilu qawluhu ta'ala abinda dalilin wannan cewar da Allah ya yi, wata sura ce zai faɗi da kowane kowane mu ya iya ta bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr illal na amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan surar da kullum muke karanta kowa ya iya wal asri zashauki wal asri aya daya biyu aya uku kowa ya hardace ta in ma kana sauyi muna karanta wannan wannan sura ne idan muna sauyi cikin sallah sai ai sauyi a karanta ta a tafi to ita ta kunshi abubuwa masu ɗimbin yawa ita ta kunshi in mutum kace mutum wani ya kamata ka nemi ilimi ya kamata ka yi aiki da shi ya kamata ka shiga cikin masu da'awa a yi da'awa da kai wani ya kamata ka yi haƙoƙi da mutane me dalili biyu na cikin suratul asr ya shi bayan za mu karanta wal asr Allah ya ce na rance da lokaci innal insana lafi khusrin hakika dan adam yana cikin hasara al insanu alif da lam malamin ya ce mata listigraqil jins kowane dan adam mace da namiji fari da baki dogo da gajere mai lafiya da maras lafiya kowane ɗan adam kowane ɗan adam yana cikin hasara haka Allah ya ce waka kowa hasararre ne sai wanda aya nan ta toge yanzu aya za ta gama ko inda ba hasararru ba amma Allah ne ke magana ya ce wal Allah ce ya rance ai Allah in ya gaya ma magana ba sai ya rance ba ko baban ka gaya ma magana bai bukatar sai ya rance duk mai daraja wanda ka san bai karya yi ma magana ba sai ya rance ba yanzu Allah ka magana amma sai Allah ya rance ba kuma sai ce tabbas lalle bayan rantsuwa duk ɗan adam hasararre ne yana cikin hasara face wasu mutane da za a toge yanzu wasu ne ne tsala ce illallazi na amanu sai wanda suka yi imani malamai suka ce shine ilimi don sai ka san Allah sannan ka yi imani da shi illallazi na amanu da na ce abubuwa hudu ka waje ba ilimi ga ya fito wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai shine wal amalu bihi aiki da ilimi. wa amal salihat amilu salihat suka yi aikin kirki aiki na gari wa tawasaw bil haqqi shine da'awa suka wa junansu wasiya da gaskiya Wani ina maka wasiya abin da nake babu kyawu da Allah ka dawo wannan shine gaskiya Wani ina maka wasiya kaza kaza Wani ka bar kaza Wani kai kaza shine watawasau bil haqqi shine da'awa sai Allah ya ce watawasau bis sabri kuma suka yi maka junansu wasiya da hakuri za ka ga abubuwa guda sun hudu sun hito ciki ilimi shine illal ladina amanu aiki da shi wa amilus salihati da'awa zuwa ga ilimin wata wasau bil suka yi wasiya da gaskiya da ilmi kenan haƙuri shine wata wasau bil sabri suka yi haƙuri suka yi wasiya da sunan su ayi haƙuri zaka duk wanda zaka wa'azi kace mai abubuwa guda hudu suka wajaba gare ka wani na farko ilimi ya wajaba ka koyi ilimi na biyu ka koyar da kai aiki da shi na uku ka kira mutane zuwa ga ire shi zaka ba a da'awa da jahilci sannan bai zama bai yiwa kai ka kunna sigari wani malami ya ba mu labari ce wani ya kunna to ɗai bai ba wannan dai akwai mutumin da bai yiwa mutum ya zo yana shan sigari yana busar sigari ya ce bari ku shan taba tobacco tobacco smoking is dangerous da ba ya yi ba wannan da'awa ba ta wannan wa'azin bai yi ba ko mutum yana shan giya yana jama guda yana shan giya wannan wa'azin bai yi ba na farko ilimi na biyu kai kai aiki da shi na uku kai kira zuwa gare shi sannan na hudu kai haƙuri da wanda zai cewa ba don Allah kake ba da wanda cewa makwadaici kake da wanda zai ba ka iya ba do da ke cewa da karatun nan naka wani hacewa cewa kai wai da data da ake sai ga azumin da ya wuce yanzu ga azumin da ya wuce tafsiri aka yi da data wai wallahi shi da data nan da ake sai ana tafsiri za a raba mu kuɗi talaka kuɗin data ɗari da hamsin ne fa data awa ɗaya ɗari da hamsin ɗari biyar to shi da an raba ma to shi data da ya amfani da ta yi wannan rubutu a facebook fa ita ma da ya ba talakawa kuɗi ita ma ta fi jikita ya ba talakawa kuɗi amma saboda kawai ba a son gaskiya ne kawai in dai kace zaka tsaya ga Allah to ka samu kowa zai jefe ka turawa su jefe ka yan korinsu su jefe ka wayanda ba su da ilimi su jefe ka za ka sai kayi haƙuri wayannan matsalolin guda hudu me dalilin su Allah ya ce wal asri Allah ya ce ya rance da lokaci saboda muhimmancin lokaci innal na lafi khusr lalle da adam yana cikin hasara duk dan adam da ka gani hasararre ne in bancin me in bancin wanda Allah ya toge na masu wannan sufofin guda hudu illal ladina amanu sai wanda suka yi imani suka nemi ilmi suka san Allah suka yi imani da shi wa amilu salihati suka yi aiki na gari suka yi aiki da ilmin wata tawasau bil haqqi suka wa junan su wasiya da gaskiya zaka da'awa dole ne in ka san abu dole ne ka gana yi ba daidai ba ka je kai magana sannan kuma cuta ma mutane za su yi kai tsammanin wai girmama ka za su yi za ce to fi kowa sani to iyani to kai ka fi kowa kaza to kaza sai Allah ce wa tawasau bis sabri kuma suka yi wasiya da hakuri wato wannan suka girma gare ta za mu ji abin da Imam Shafi'i ya faɗi game da wannan surar Kala Shafi'i, Imam Shafi rahimahullah ta'ala ya ce Ibn Kathir ya kawo wannan magana cikin tafsiri tafsiri ne, mala ya ɗauko ta nan. Sai ce an ma Allah hujjatan ala khalqihi da Allah bai saukar da kowace hujja ba a bayi nai illa hadhihi surata sai wannan sura laka fatum da ta ishe su. Da Allah bai saukar da komai wal asar ɗaya aka aka saukar ma'anar ta ishe mutane. Saboda Allah ya ce a nemi ilmi Allah ya ce a yi aiki da shi duk cikinta Allah ya ce a yi da'awa a kira mutane zuwa ga ilimin nan zuwa ga addini nan Allah ya ce a yi haƙuri da cutar da mutane sai mu shafi ya ce da Allah bai saukar da wata sura ba sai wannan da ta aishe su wannan sura ita a amur bin al'as yake ce ma alwajizatul balega wata gajiyar gajeruwa amma wadda ta kai iyaka wajen koyarwa akwai kisa da ake ruwaitowa cewa amur bin al'as eh, ibn kasai ya kawo wannan kisa cikin tafsiri ne haka ibn hajar ya kawo ta cikin al'isaba ibn kasai ya kawo cikin tafsiri ibn ajah kawo cikin saba cewa amr ibn al sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da aboki da aka ce musailamatul kazzab shine aboki ne kafin su musulunta sai nan ya haɗu da shi wasu na rawaito na kisa cewa kafin shi amr ibn al musulunta ni aka yi haka sai musailamatul kazzab ya haɗu da shi sai ce ni aka sauka san muku an sauka san muku wani abu sai ce eh lalle an saukar da wani abu sai ce ni aka saukar suwa sai ce an saukar da wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai musulmatul kazzab yayi shi musulmatul kazzab dama shi ma cewa kai annabi ne cewa kai ana wa annabi wahayi ana mai wahayi har yaje inda annabi wata ran yace ya aika ma annabi manzo cewa kai ka riki gefen ka ne a gefe na duk wahayi ake muna amma makayyaci ne haka da aka gaya mai cewa ga sugar da aka sauka suwa sai tsaya yi tunani sai ce ni ma an sauka san mai irin ta sai amma mun la'a ce wace sura ta sai ce alwabaru malbabaru wa ma adraka wa adraka malwabaru lahu uznani wa sadarun yace zomo zomo ya kai kasar zomo yana da katin kunne guda biyu yana da gaba kuma jan gindi yake shiga rami shi ke na tura ta ya ce sai ce mai ya nika gani ga wannan sura amurin al'as nika as gani ga wannan tura da ni ma aka sauka san wata riwaya ce amurin al'as bai musulunta ba lokacin sai ya ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib yace wallahi ka san na san ƙarya kake yi bai ce mai wallahi ƙarya kake ba ko wallahi ka san ƙarya kake ce wallahi kai ka san ni na san ƙarya kake yi babu wanda ya sauka sauka wannan saboda bata yi kama da ba ana saukar da aya ana cewa mutane an rance da lokaci mutane na cikin hasara ta wani suka imani suka yakin kwarai kai ka zo ka ce wai wai an sauka san maka zomo zomo zomo yana da katon kunne yana da gaba kai duk jikin ka katon kunne yana da to me aka samu fa'ida cikin wannan na ka babu mai iya zuwa da alkur'ani duk duniya ya taru a to da aya guda a to da sura guda babu mai iya zuwa da shi irin irin surorin da cikin qur'ani hikimomi mun ji hikimar da a cikin walasar amma ne hukunci cewa zomo mu zo mu kai da katun kunni kaga wanda kowa kace kai bata mai daɗi ba <laughs> saboda abu ne wanda kowa abu ne wanda kowa ya sani to wannan sura kenan girman ta kenan shine imamu shafi yace law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi da Allah bai sauka sama bayi ne wata hujja akan bayi ne ba illa hadhihi surata face wannan surat lakafatum da ta isan musu qala al-bukhari rahimahullahu mala yace wace imam al-bukhari Allah ya mai rahama yace cikin littafin ne cikin sahih al-bukhari yace babul ilmi qabla al-qawli wal amali babi da ke nuna ilmi aka fara yi kafin aiki kafin ai magana da ai aiki a musulunci komai za ka yi ilmi kake fara yi imam al-bukhari yayi babi babi ne cikin babukan da ya cikin kitabul ilmi wata cikin sahih bukhari akwai kitabul ilmi ciki akwai babin kasan babi ku qabla al-qawli wal amali babi da ke magana cewa dole sai an nemi ilmi kafin a yi zance kafin mutum ya iya magana ya yi magana sai ya nemi ilmi jahili da ya magana ana gane maganar jahili Wal'amali amali kafin a yi aiki sai an nemi ilmi yace saboda me yace wa dalilu qawluhu ta'ala imam bukhari yace dalilin haka cewa da Allah yayi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika sai Allah ya ce ma annabi fa'alam ka nemi ilmi ka nemi ilmi wani ilmi la ilaha illallahu ka nemi ilmi la ilaha illallahu ilmi ya zuka la ilaha illallah sai ce sannan me sannan ce wastaghfir li dhanbika sannan ka nemi gafarar zunubanka wata sai da ilmi ake neman gafarar zunubai jibiran litinin za mu yi ahalari za mu ji mai ahalari shi ma yi wannan magana ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala sai lan hatta ya alama hukumar lahi fihi inda duk mallamai bai halarta wai ka je ka kama aiki kawai baka san hukuncin Allah a cikin aikin ba za ka ilimi shi muhimmanci gare kafin ka yi zance kafin ka yi aiki na shi sura da aka fara saukar suwa wace sura ce cikin ƙur'ani ikra me me farkon surat ikra bismi rabbikal ladhi khalaq me kashin surat fasjud waqtarid di ikra farko kai karatu farko ƙarshe kuma wasjud kai sujuda sai da ikra ta zo sai ka yi karatu sai ka kai kashin sura ta ce mata iswas jodi yanzu ka yi juda yanzu ka iya karatu isu juda yana a dukkan musulunci sai an yi ilimi sana ake aiki da shi zaka ba a sujuda ba yi ilimi ba don haka in ce wani zai ce Allah ce ikra bi sura kan lafi khalaq aka yi tahiya khalaqal insana min fi kawo bukal akram sai aka kashi zaka ce wasjud kai sujuda waqta rimka nemi min kusanci ga ubangijinka domin in ma karanta baka karanta komai ba to baka iya sujuda baka iya samun kusanci ga ubangijinka saka yan uwana ilimi ilimi muhimmanci gare shi kuma yanzu baka da hujja yanzu ga mun dauko inda littafin kanana ana yi a social media shi dan kawai zanna maka baka da awa daya da muke ka awa daya kullun kun ba kullun muke ba fa kwana biyar cikin sati muke kowanne awa daya mafi yawa wani minti 40 ma wani minti 30 baka mu ji tsoron Allah mu dawo makaranta mu samu lokaci cikin awa 25 da 24 da Allah ya baka samu awa daya kana karatun ilimi kullum to ba za ka zama jahili ba in kullum ka bada awa ɗaya kana neman ilimi kullum awa ɗaya kacal awa 23 ka je komai yi da su bonus ne to ba za ka taba zama ba taba zama jahili ba za ka sai imamul Bukhari sai ce saboda Allah ya ce fa'alam ka fara sanin annahu la ilaha illallah cewa ba abin da ya cincinta abauta ba da gaskiya sai Allah wastaghfir li ka sannan sai ka nemi gafarar zunubanka fa bada'a bila ilmi sai Allah ya fara da ilimi ƙablar ƙauli kafin zance kafin cewa la ilaha illallah wal amali da aiki kafin a ce la ilaha illallah kafin a ce ka yi aiki ka nemi gafara ubangijinka sai da ka fara cewa fa'alam zaka wannan aya ita ma ya kamata ka ce ta idan aka ce maka ilimi kada suka nuna muhimmancin ilimi sai ka ce jama'a fa ku saboda muhimmancin ilimi fa ga abin da Allah yake cewa cikin ƙur'ani fa yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li bika fa'alam Allah ya fara da ka sani sanai kawo la ilaha illallah kawo aiki la ilaha illallah zance ce ga baki yake faɗinta sannan aiki wasu wastaghfir zambika sannan ka ce musu ga Allah ya kawo ikara sai da kai fara ikara ka karanta sannan ce aka ce su juda ka nemi kusanci ga ubangijinka ta ko ina addinin musulunci sannan ka kawo wal'afar innal insana lafi kusur sai ka kawo illal ladina amanu wa amilus salihati sannan ka kawo wa wasau bil wata tawasaw bi sabr watan duk inda ka bi shine daɗin littafi shine daɗin littafi ilimi ne yanzu ko mancewa kai sai ka dauko ka diba ka koma bi sai ka ga fassara sai mala yace ila Kallahu. har yanzu yana cikin introduction yana cikin muqaddima yace ka sani Allah ya maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima yana wajaba ga kowane musulmi namiji da musulma mace ta'allum hadhihi salati masail sanin wa'annan mas'alolin guda uku wal amalu bihinna da aiki da su al'ula matsala ta farko an Allah halakana wa razakana cewa Allah shi ya halice mu shi ya arzita mu ai kai baka da arziki ko kana da shi wannan iskan da kake funka arziki ne hmm. ga ka da data ma kana sawari da waya kana sawari masha Allah ya ka arziki kenan ga abinci kana ci ga ruwa kana sha duk shagarin da arziki haka arziki ya danganta karami da babba kowa da wanda Allah ya hore mai sai ce annallaha halakana wa ka kasan Allah ya halice mu ya arzita mu walam yatrukna hamalan Allah bai ban mu sake ba kamar dabbobi Allah ya halarci dabbobi ya azzata su amma su ya ba su sake dabba babu dabbar da wajibi ta tashi sallah asuba duk wanda ya da akuya ta sallah asuba ya ci amanarta ba wajibi bane akuya ba ta sallah asuba akuya ba ta ba Allah bai azzata mata ta yi azhar ba ba ta nafila ba ta farilla akuya ga azumi yana halarta ta ci abincin ta lafiya kalau babu ranko babu kafara kuma Allah ya halice ta ya azzata ta amma ya bata hamalan ya bata hakanin sake amma ita an ji lahira ta kuma bata shiga aljanna da shi an mai sheta ƙasa in kahiri ya gani ɗan adam ta ya ce ka ya laita ni kun tutura ba da ni ma na kuma yana akuyar kakata da na koma ƙasa da aka mai suwa na kuma irin karin nan na unguwanmu a shekarun nan ya fi ni don shi Allah ce inhum illa kal an'ami balhum aballu inhum illa kal an'ami aballu su wanda suka ce kamar dabbobi suke sun fi dabbobi bacewa don ranar la'ar kiyama zai ga karyan ungosu ya koma ƙasa ba wuta ba aljanna shi kuma ya gaza ajiyar shi aje da shi wuta sai ce ya laita ni kai na kun tutura ba na zan irin karyan unguwanmu na san irin jakin nan da ake wucewa da shi ga ya koma ƙasa Allah ya saka mu yi irin wannan addu'a ranar lahira don haka sai malam ya ce ka san Allah ya halice mu ya azita. mu amma mu bai mu kamar dabbobi ba walam yatrukna hamalan Allah bai mu haka sake ba babu wani abu bal arsala ilaina rasulan a'a Allah mu ya aiko muna manzo faman ata'ahu duk wanda ya manzon nan ta'a da kalal jannata zai shiga aljanna wa man asahu duk wanda ya sa'a manzon nan da kalan nari zai shiga wuta to saboda me ai ba magana babu dalili Allah ya halicce mu ya azzata mu da halicce mu ya azzata mu sai aiko muna manzo bai ban mu haka sake sa gaga ba sai aiko muna manzo duk wanda yawa manzon da'a zai shiga aljanna duk wanda ya sa'a manzon zai shiga wuta bai dalili sai ce wa dalilu ta'ala dalili cewa da Allah yayi inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum lalle mun aika muku manzo mai yin shaidu gare ku kama arsalna ila fir'auna rasula kuma yadda fir'auna mun aika mai manzo wani manzo aka aika mu fir'auna annabi Musa sai ce kuma mun aika muku to amma ga matsalar ta samu fa ta fir'auna rasula sai fir'auna sai saba mana shi manzo fir'auna da aka aika mai annabi Musa bai bi annabi Musa ba sai Allah ya ce fa akhadnahu akhadha wa bila sai muka kama shi kamu na kwarai muka jimka kwarai muka kama shi kamu mai tsanani zaka mu ma tuna aiko mana manzo annabi sallallahu alaihi wasallam in ba mu bi shi ba tun ma za a yi mana damka mai tsanani Allah ya tsare mu zaka abu na farko da ya kamata mu sani shine cikin abu da ya kamata mu sani cewa Allah ya halicce mu ya azzita mu ya aiko bai sake mu haka ba ya aiko mana manzo wanda yawa manzon da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mai kuma zai shiga zai shiga wuta asaniya abu na biyu أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد Allah bai yadda a yi mai shirka da wani a haɗa shi da wani wajen bauta duk abin da ake wa Allah Allah bai yadda a yi mai a yi ma wani zaka da kake wa Allah a da la'asar da magariba da isha'i haka kake roƙon Allah haka Allah bai yadda ka je inda wani kabari ka roƙai ko inda hoton wani waliyi ko wani mutum mai kirki ka roƙai Allah bai yadda a haɗa shi da wani wajen bauta fi ibadatihi ga ibadati ahadun kowane ne la malakun muqarrabun ko mala'ika wanda ke kusa ga Allah mala'ikatul muqarrabun wanda suke kusa ga Allah wala na biyun mursal ko manzo da aka aiko Allah bai da abauta mai wadda ta'ala dalili kan haka ce wadda Allah ya yi. wa annal da lillahi lalle masallatai na Allah ne falata da ma Allahi ahada kada ku kira kowa tare da Allah baka in ka ce ma wani baya halatta je ka roƙi wani wanda ba Allah ba bai halatta ka yi ma wani ibada wanda ba Allah bai halatta ka rantse da wani wanda ba Allah ba ce me dalilin ka suka ce domin Allah ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne talata da umma Allah ahada kada ku cewa kowa tare da Allah sai as-salis as-salisa matsala ta uku wanda ita za mu tsaya akan ta anna man ata'a rasula cewa duk wanda ya wa manzo da'a duk wanda ya wa annabi da'a wa wahada Allah ya kadaita Allah da bauta la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasuluhu wa rasulahu baya halatta yayi soyayya ga duk wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon shi duk wanda ke kewa a manzon Allah biyayya yake wa Allah biyayya to baya halatta ya yayi soyayya da duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi saboda me walau kana raba qaribin koda mafi kusanci ne cikin mutane gare shi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine cewa da Allah yayi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce ba za ka taɓa samun mutane da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba yuwa duna man haddallah suna son wanda ya keta haƙƙin Allah kowane ne ba za ka samu ba sai a wara da manzon Allah sai ce walau kanu aba'ahum ko da wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon Allah ko da iyayensu ne aw abna'ahum ko ya'yansu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko kabilarsu ne sai Allah ya ce wa'inda ke haka wa'inda duk wanda ya keta wa Allah da manzon shi ba su soyayya da shi ulaika kataba fi bihimul imana Allah ya rubuta imani cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ya taimake su da ruhi daga wajen shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su aljanna wadda koran muke gudana kasanta khalidina fiha za su dawwama cikin wannan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yarda da masu irin wannan siffa wa rabu suma su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah wannan sune rundunar Allah ala inna hizballahi humul muflihun ku saurara ku ji rundunar Allah sune masu samun nasara na shi abin da yake akwai a Facebook kwanakin yana burge ka akwai mutane masu son Allah da manzon shi da yawa sai ka ga mutum ya tsare ne ya mugun baci akan wani ya zagi manzon Allah an ce an yanke mai hukunci wani sun bido sun ce a sai ga cewa kowa ne ko fatin mu na siyasa ɗaya da kai muna ɓatawa da kai ko uwanmu ɗaya da kai mu ɗaya muna ɓatawa da kai ko gidanmu ɗaya da kai muna ɓatawa komi da kai dai kan manzon Allah a keta haƙƙin manzon Allah wallahi kowa ba mu ɗaga ma haka ya kamata mumini ya kasance kowa ba mu ɗaga ma ƙafa ne Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira yana keta ya kasance a samu wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon shi kuma yana soyayya da shi Allah ce ba a samun wannan zaka in ka ga mutum wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi kariya to da ya imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba inda ya yi imani da Allah da ranar lahira da ko alama babu shi babu shi Allah ce ko baba ne ne ko ɗane ne ko ɗan ƙabilar su ne kai duk yadda suke da shi mutum zai raba zai raba hanya da shi bai mu tsaya nan ka zan koma in fassara muna littafin daga farko kamar da muka ce wannan karatu ne na a faro daga tushe na masu farawa ne Za ka in mun yi za mu komo mu karanta Za mu komo mu komo fassarawa domin dai fassarar ta tsayu kuma ga ta nan recorded za ko da mun komo fassarawa bai tsaya ma ba bayan mun gama yana nan ba deletin za a yi ba suka koma saurare over and over again har Allah ya sa ya tsaya ga kanka ya ce ilam rahimakallahu ilam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail yana wajaba ga mu koyi abubuwa guda hudu al'ula na farko al'ilmu ya kamata a ce mun koyi ilmi me ilmi azu mun faɗi da haka yanzu ku ga me ilmi ma'rifatullahi ko sanin Allah wa ma'rifatu nabihi da sanin annabi ne wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da sanin addinin musulunci da dalilai shine ilimi kuma muka yi bayani da zo wanda ya san Allah ya san annabi sallallahu ya san addinin musulunci duk abin da ya shiga na ilmin kanikanci ilmin likitanci ilmin duk gaba daya na samun lada amma mutum bai san Allah ba bai san annabi ba mutum bai iya sallah ba ya dauki jikata zuwa makarantar boko ko ya dauki kalme ne zuwa gona ko ya dauki abin ne zai sai a ce ibada yake ba ibada yake ba wallahi wanda ke ibada shine wanda ya kiyaye haƙƙin Allah da aka halce mu domin ibadar sannan kuma sai ya je nemi ilmin zamani ya je nemi noma na zamani ya je nemi kasuwanci duk ibada yake neman abinci yake amma neman abinci shi da kake ba neman ilmi to me mace kada rago da akuya kuma neman abinci suke yi yayi kuma suna samu me mace kada tsuntsaye me mace kada karin da ke wuce unguwa shi ma neman abinci yake kuma yana samu zaka in ka ɗauka kayi makarantar boko wajen neman abinci ko kayi gona wajen neman abinci ko kayi kasuwa neman abinci sallah asuba babu baka sani da ake yin ta ba Allah baka sani ba annabi baka sani ba addinin musulunci baka sani ba neman abinci kake ba neman wuta kake yi kuma abin da kake baya halatta yana halatta ne kawai ko ne kake yi a kan matsayinka na musulmi ya kasance ka koyi ilimin addini kafin ka yi wannan kafin ka yi wannan abu asaniya abu na biyu bancin ilimi, al'amalu bihi aiki da ilimi. asalisa na uku addu'a wata ilayi kiran mutane ko muka ce kiran mutane ba dole sai ka bude facebook page ba ba dole sai ka an saka a rediyo ko a tv ko an baka limamin juma'a ko an baka lasika kana wa'azi duk ba dole bane kawai in kawa matarka wa'azi in kiwa kanin ki wa'azi in kawa wanka wa'azi in kiwa mijin ki wa'azi ki kawai mai addini ki kira shi in wa ne wa ne kawawa ne kawawa ne shi ake nufi da da'awa to in kai da'awa mutane za su kyale ka za su ce wani dan kuri wani gani yake ya iya mallaman ga yan kwaɗai mallaman ga kaza dole sai an yi haka nan kakai tsammanin wai za ka yi to da'awa a kyale ka a yanzu ka gana ci ma wasu mallamai mutunci ajanda ce in dai ka fito sai an yi ma za ka a radiya na hudu a wa alal azafi kai hakuri da wannan cuta ta mutane ka tuna wani annabi yanka shi aka yi aka raba shi wani annabi jefe shi aka yi annabi sallallahu jefe shi aka yi daga kai sai da jini ya shiga cikin takalmi ne yaƙi ko aka yi daga makka aka ce koma madina don dole ya fita yana ɓoyo ya fita ana nema ne a kashe an sa raƙumai wanda ya kawo shi aka bi shi can aka aka kakkashe mai sahabbai aka koma bi ne hudu aka koma bi ne ahzab da aka sabu alal azafi dole sai kai haƙuri cikin ah, haƙuri cikin kira zuwa ga Allah zaka wannan abubuwan guda nawa ne guda hudu muka fadi al ilmu ilmi na biyu al amalu bihi aiki da shi na uku ad da'watu ilayhi kira zuwa gare shi na hudu asabu wa alal azafihi yin hakuri da cutarwar mutane ciki me dalili dalilu qauluhu ta'ala dalili akan wayannan kan ka harce su hudu aiki da shi kira zuwa ga ilmi hakuri ka ta abubuwa guda hudu da ya wajaba mu koya me dalilin su sura wadda ka kafi kowace iya har da cewa qauluhu ta'ala ce wadda Allah ya yi bismillahir rahmanir rahim wal asr Allah ce na rance da lokaci innal insana lafi khusr lalle dan adam cikin hasara yake gaba da baya ya tafiya kawo duk ɗan adam hasararre ne cikin hasara yake sai wanda yake da wa'annan sifofin na amanu sai wanda ya imani ta gode ma Allah yau kai kai imani da kuma kana zuwa makaranta ga kana kana sauraron ilimi kasancewa kana sauraron karatu nan Allah ya Allah toge ka daga cikin wa'anda suke hasararru kana zuwa makaranta kai imani da Allah amma fa abu akwai wani abu gaba gare ka shine wa amilu salihati sai kai aikin kwarai saka abin da ka koya ka je kai aiki da shi na uku wata wasau bil haƙƙi, sai ka yi wasiya da gaskiya wata sai ka koya mutane karatun sai ka ji hankali mutane sai ka yi da'awa sai ka kira mutane zuwa gare shi haka in ka ga wani bai iya sallah ba ka koya mai ya za ka koya mai na farko ga sai ka koya sai kai ka yi sallah ka iya sannan kaga wani bai iya ba ka koya mai in ka ga wani ya azumi ba ka koya mai ba ya za a yi sai ka koyi azumi ka yi azumi na uku sannan ka koya ma wani kin ga koya na kyare ka zai yi cewa zai da Allah malam ka takura min ka cika sa ido kai kaza zai gaggaya ma bakun magana za ce wai kai wane ka fi kowa iyawa komai aka yi sai ka ce kaza kaza sai Allah ya ce wata wasau bis sabri suka ji wasiya ai hakuri dai ku yi hakuri za a gaya muku wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kafira inda kana bisa wannan hanyar sai ka samu tsangwama sai ka samu an ce kuri an ce baka iya ba in ka sa tufafi masu kyau a ce duk Allah ji in ka sa lalatattu a ce duk Allah ji kauya wannan kaza kaza in ka iya turanci a ce yi kuri in baka iya ba a ce ba kauye kace baka iya ba in ka yi komai ka yi in ka ki tafiya kawa gwamnati magana sai a ce kuna gani mallamai ana kaza kun kewa gwamnati magana in ka tayi kai a ce sun je wajen kwaɗai amma su wanda muke zama da su kristoci wala baka isa ba ƙarya kake kawa mallaman su haka suna watse ka yanzu sai dai su hawa reporter su ɗauko cewa mallam wani ya yi kaza a yi kaza arewa amma ya yi kudu dole ka yi shi kai baka da wannan medium ɗin kai baka da sai dai bangar ta wuri ta cewa an yi arewa amma kudu ƙarya kake baka isa ka taka musu nasu ba yanzu ka dibi rashin adalci mallamin addinin kirista jirage gare su na sama fa mallami ko ne mallami yana jirage ba wani suka zuwa ba mallami kawai sai yana zama yana koya mutane ne kan karatu duk lahadi suna coci amma kowa yana da jirgi na shi na kashi da zai dinga yawo in yana so jirgin nan yana suka samu shi da kuɗin talakawa kawo sadaka jama'a da sadaka suka tara suka sayi amma kowace cuci kuri ta kai mallaminmu yana da jirgi musulmi a Najeriya da sarakuna da mallamai babu wanda adda jirgin kanshi mallamin ka gina hawan mota ta yi ma kyau bai iya hawan sabuwa kwatano aka ɗauko Lagos aka kawo amma suka ana zagi kwaɗai gare kaza kaza kuma mafi yawa kuɗin nan ba na jama'a ba ne babu masallacin da aka tara kuɗin da ke sayan mallam mota mallami ya tashi ya ce da Allah jama'a gwalab din masallaci ya mutu a taimaka a ya ce mallamai kwaɗai gare su gwalab masallaci fa yayi tafsiri bisa mashin yake washi ne tsoho akwai malamin da ya ce yana tafsiri ya ce wallahi yana zuwa wajen tafsiri idan yana bisa mashin mashin yake da shi ya ce idan ya kai gangare sai ya kashe mashin sai ya tafi haka saboda man mashin din bai isa ya je ya dawo ka kashe mashin yake gangara gangare in zai hawan tudu sannan ya buga mallami yana nan da rai yana nan sakkwato yana nan zamne tafsiri yake ce wallahi haka yake tafiya wajen tafsiri amma da wajen tafsiri na bata ya mutu aka ce da Allah taimaka a sai bata ce mallaman nan kwaɗai gare su ha ba kayi adalci in in ai mallamai akwai mallamai da ke hawan jirgi amma ba ka isa ba kai magana a kansu yanzu nasu za su yi maka ca ke ina ruwanka suke komai da ake na suke yi amma wannan da an kama shi ɗaya bisa goma mallamai ba masu mai bane su ma na musulunci suna suna yin ba daidai ba amma bai kamata ba ɗan abu kaɗan ga masu yin ninkin ba ninki amma kowa ya yi shu amma wannan kaza kaza kowa na bi laifin su Allah ya samu gani قال shafi امام shafi rahimahullahu ya ce lauma ما انزل الله حجه da Allah bai saukar da wata hujja akan bayi ne ba illa hadhihi surata face wannan surat laka fatum da ka fatum da ta ishe su ta ya tashi musallaci kawai mutane wa'azi da wannan sai karanta musu wannan kace ai Imam Shafi ma ya ce wannan surar da Allah bai saukar da komai ba sai ita da ta ishe su wa qala al-Bukhari Imam al-Bukhari rahimahullahu yace cikin sahihi ne yace babun babi al-ilmu qabla al-qawli wal amal sai an yi ilmi sannan ayi zance sannan ayi aiki sannan ayi magana ayi aiki wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine cewa da Allah yayi fa'alam ka sani kai annabi annahu la ilaha illallah cewa babu abin da ya cikin ta abota mada gaskiya sai Allah sai aka ce ka sani kafin a ce la ilaha illallah sai Allah ce wastaghfir li dhanbika sannan ka nemi gafarar zunubin ka neman gafara aiki ne la ilaha illallah zance ne don an kawo fa'alam ka sani ta kwana fa bada'a sai Allah ya fara bil ilmi da ilmi qabla al qawli wal amali kafin yayi zance kafin yayi zance kai kai kawo zance ko aiki kafin Allah ya ce a ce la ilaha illallah ko a nemi gafarar zunubi sai Allah ya ce a fara sani sai ce to mun gama da wannan matsalolin guda hudu in sai ilam rahimakallahu ka sani Allah ya maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima yana wajaba ga kowane musulmi da musulma kuma ta'allumi hadhihi thalathati masail ya san wayannan matsalolin guda uku ga su zamu fadi wal amalu bihinna kuma ya aiki da su al'ula matsala ta farko annallaha khalaqana cewa Allah shi ya halicce mu wa razaqana ya azita mu lam yatrukna hamalan Allah bai mu sake ba haka sagaga bal arsala ilaina rasulan Allah ya kuma manzo bai ban mu Allah kamar dabbobi ba su ma Allah ya halice su su ma Allah ke azurta su su ci haki su ci harawa su ci bisa su ci kowa su ci komai su sha ruwa kai ma ka ci ka sha ruwa wani rago da gani ya fi ka mai ya fi ka abin nan Allah ya halice shi ya azurta shi kuma ya sheda da kake sheda da kare ma na unguwarku da komai to amma su Allah ya ba su sagaga mu kun bai ban mu haka ba ya aiko mana manzo faman na hu da khalal janna duk wanda yawa manzon nan da'a zai shiga aljanna wa mana asahu duk wanda ya saba manzon nan da khalan na na da khalan kamata zai shiga wuta akwai kuskure kenan a abin nan wa dalilu qawluhu ta'ala dalili aka ka ce wanda Allah yayi inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum lalle mun muka aka muku manzo wata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan me shaidu ne akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika masa fir'auna manzo fa asa fir'auna rasula sai shi fir'auna ya saba wani shi manzon annabi Musa da aka aika mai fa akhadnahu akhadan wabila sai muka kama shi kamu mai tsarani kamu mai radadi muka damki shi fir'auna domin ya saba manzo ne da haka mu mun saba wani manzo haka za a yi muna Allah ya saka da ayi muna haka Allah ya sa mu manzon mu da'a asaniya matsala ta biyu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad ahadun Allah bai yadda a hada shi da wani wajen wajen bauta Allah bai yadda a hada shi wajen abin da abbauta yi. ba a sallah azhar a wa wani ta la'asar ba a sadaka da ayon Allah don wani ba a rantsuwa da Allah da wani ba a roƙon Allah da wani ba a yin bakance ga Allah da wani za mu zo kitabu tauhid zai gaya mana duk abin da a ibada sai tila malakun muqarrabun ko mala'ika ne mai kusanci ga Allah Allah baya yadda a hada shi da shi wala nabiyyun mursalun ko annabi ne wanda Allah ya aiko Allah bai yadda a bauta mu wannan annabi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan Allah da yadda hada shi da kowa wajen bauta cewa da Allah ya wa annal masajida lillahi ka sallalle masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada kakku cewa kowa tare da Allah kamar yadda za a ce wannan masallacin na Allah ne ake bauta ma wannan kuma annabi aka bauta ma wannan kuma mala'ika jibril wannan kuma waliyuwa ne ake bauta ba a haka duk masallaci na Allah ne ka bauta ma kowa sai Allah saura ku yi musu da'a ku yi musu ladabi ku yabe su wanda ake wa salati yi mai wanda ake wa addu'a ayi mai as-salisatu mas'ala ta uku anna mana ta'a rasula duk wanda yawa manzon Allah da'a wa wahadallaha ya kadaita Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu baya halatta yayi soyayya da duk wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon shi walau kana aqraba qaribin ko da mafi kusancin mafi kusanci ne wa dalilu qawluhu ta'ala dalili cewa da Allah yayi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir baka samu wasu mutane ke suka yi imani da Allah da ranar lahira yuwaduna man haddallaha suna son duk wanda ya keta ma Allah wa rasuluhu da manzon Allah a ce mutum ya zagi manzon Allah kai imani da Allah da manzon Allah Allah ce ba a taba samu Allah ya ce babu imani wani ya zagi manzon Allah wani ya yi ma Allah batanci ko yawa manzon Allah batanci a ce haka ji kana so nai Allah ce ba a samu ba a taba samu Ya yace walau kanu ahu. ko da iyayensu ne ko da uban mutum ne ya yi wannan abin baya so ne Abna abna'ahum ko ƴaƴansu au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko kabilarsu mula'ika masu irin wannan siffa wanda duk wanda ya keta ma Allah ko manzo ba su so ne kataba fi qulubihimul imana Allah ya rubuta imani cikin zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin minhum Allah yana taimakon su da ruhi daga wajen shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai sa su aljanna wadda koran muke gudana kasanta na fiya za su dawwama cikin ta radiyallahu anhu marabu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah wannan su ne rundunar Allah ala inna hizballahi humul muflihun ku saura ku jiya rundunar Allah su ne masu samun nasara kuma yana fadi anan zamu dakata insha Allah gobe Lahadi shi ma usulul salasa ne zamu usulul ci gaba da inda muka tsaya abinda muka faɗi dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe shi kasan mu shafe littafan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah